Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun yi alkawarin sake ziyartar ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim K. Idris. Bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wa fulanin nan da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci hari. Inda har aka kashe guda daga cikin fulanin bi da aka kai wa harin. Ba tare da ɓata lokaci ba, wakilin wannan fili Nasir Adamu El Hikaya ya tattauna da Bala Ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sifetan 'yan sandan Najeriya. Ga kuma yadda suka yi, suna Nasir Fili Hashin Gunar. Waɗannan Fulani na jihar Kogi ɗin nan akwai ci gaba da shiri da muke yi sun zo sun ba da labari wani dan ta'adda za a ce wanda ake zargi da ta'addanci ya ɗauko wasu mutane sun kashe ɗaya daga cikin 'yan uwansu mai suna halilu wanda kuma amma an kama shi wanda ya jagoranci waɗanda suka yi wannan kisa yana hannun 'yan sanda a jihar kogi shine suka rubuto wannan takarda da kake gani dinnan kuma sun miƙa ta hannun rundunar ban san ko ka samu kwafin wannan takardar ba to alhamdulillah na samu ganin kwafin wannan takarda da kuma koken waɗannan bayan allah suna magana cewa shi wannan yana tafi da ɗan uwansa sai a kan babur aka bure musu gudu aka harbe ɗan uwan nasa ya mutu to shi kuma allah cikin ikonsa ya yi ƙoƙari ya bi wanda ya harbin kuma har aka kai ga kama shi magana yanzu haka tana gudun rundunar 'yan sanda ta jihar kogi amma yana neman a ɗauke wannan magana daga jihar kogi a dawo da shi ɓangaren bincike a harkwatar 'yan sanda domin yana ganin a nan za a fi masa adalci za a fi bibiyan abin yadda ya kamata to dama ana yin irin wannan aikin 'yan sanda dama bincike yana daga ciki kuma inda duk mutum yake ganin ba a yi masa daidai ba zai iya ɗaukaka ƙara idan ka kai ƙara sama aka duba aka yi abin da aka yi sai a je kotu za a duba wannan koke nasu za a duba wannan bukata tasu da ƙarfin allah za a yi yadda ya kamata domin a ga cewa an bi musu haƙƙi musamman ma tun da an kashe wani Ah, Malam Bala Ibrahim idan aka duba su waɗannan Fulani ah, suna ma fargabar cewa ba mamaki wasu abokan adawarsu kan ah, wannan rikici da ya shafi 'yan uwansu ne suka sa su a gaba kuma suna ganin watakila idan suka sake za a yi musu sakiyar da ba ruwa ma'ana za a iya ci gaba da yi musu ɗauki daidai. Eto eh yayin da ake bincike dukkan wani hasashe yana zuwa ne a zato idan ba bincike ne ya gano wani abu ba to ba za a iya cewa tabbas ga inda aka dosa ba shi ko kuma aikin ta'addanci wani lokaci yana rikida sai ka ga inda aka somo sai a karkata kuma a yi wani abin daban amma aikin masu bincike ne su duba ba sa barin kowane bangare idan aka dubi nan sai a dubi nan a dubi can a dubi can a ga cewa an bi ta inda duk za a duba saboda ta'addanci ta'addanci ne ko da da gangan aka aika shi dole sai an yi wani abu a kai bare kuma idan aka ce an yi shi da ganganci da zimmar a halaka mutum dalilin yin hakan ba shi ake damuwa da shi ba ko da bita da kulli ne ko da su ɗauki ɗaiɗai ake musu saboda wani abu da ya faru baya haƙƙin 'yan sanda ne su ga cewa wanda ya aikata laifin nan an nemo shi an kuma gurfanar da shi a gaban kuliya yanzu ta wannan shiri na ciki da gaskiya da kuma masu bin wannan shiri da suka san wannan abin da yake faruwa menene za ka faɗa musu cewa rundunar 'yan sanda tabbas tana sauraron waɗannan duci shirye-shirye da ake yi kuma za ta ɗau matakin da ya dace saboda a biyo mai haƙƙi haƙƙinsa ai ba ma za ta ɗauka ba tuni ma ta ɗauka to wani lokaci abu wato idan ya shafi shari'a akwai tarnaƙiya idan aka yi wani kullum kafin a warware shi sai an wasu hanyoyi masu tsawon gaske ba abu ne da kai tsaye idan da abu ne da za a iya kai tsaye bisa tausayi shi wannan speto general na 'yan sandan najeriya ibrahim k idris mutum ne mai jin kai mai tausayi sosai wani lokacin ma idan ya wani abun wallahi sai kai mamaki idan da abu ne wanda zai iya amfani da karfinsa ya ce a saki mutanen nan ko kuma a kamo waɗanda za suka aikata wannan laifin a hukunta su wallahi da a rana ɗaya an yi to amma abu ne wanda yake sai an bi ta wasu matakai na shari'a amma tuni ya ba da umarni cewa a yi yadda duk za a yi domin a tausaya a tallafa waɗannan mutanen a ga cewa sun fita daga cikin kuncin da suke ciki wala ibrahim a kusa da karshen wannan zantawar zai mu duba yanayin waɗannan fulani waɗanda yanzu sun koma gida bayan sun kawo wannan takardar kuma za su je su zauna ne su zuba wa sarautar Allah ido da kuma irin yunkurin da 'yan sanda za su yi tunda shi wannan ɗaya daga cikin shi sha'ibu lauti kenan wanda yake kan wannan babur ɗin hatta shi na ga inda aka harbe shi da bindiga Allah ya sa shi dai shan ruwansa ne yake gaba ni za ka gaya musu su waɗannan fulani yanzu idan suna sauraron wannan shiri yayin da kuma suke fargabar komai zai iya faruwa da su a kowane lokaci to abin da zan ce musu dai da farko shine su ƙara haƙuri sun yi haƙuri su ƙara haƙuri wato lamarin ta'addanci abu ne da yake addabar mutane musamman ma dai 'yan sanda kullum kuma aka yi rashin sa'a jihar kogi tana da jihohin da ke da karancin 'yan sanda kwamishinan 'yan sandan jihar kogi kullum yana zuwa yana kuka cewa ba shi da isassun mutane yana neman ƙarin mutane saboda ana samun ƙaruwan ayyuka na ta'addanci to ƙasar ce ga baki ɗaya take da ƙaranci na yawan 'yan sanda baki ɗayan najeriya ana maganan al'umma kusan miliyan 200 amma yawan 'yan sandan da ake da su masu aiki da kaɗan suka ɗora kan 200 to babu yadda za a yi su iya kewaya kuma daga cikin waɗannan 'yan sandan da suke aiki mafi yawa kowa sai ka ga ya fi so ya je ya aiki a gurin da yake ganin zai dan samu wani abu saboda albashin bashi da wani abu ba wani albashi ake biya ba kowa so yake je inda yake ganin cewa zai samu dan wani abu akan abin da ake bashi to jihar kogi tana da wannan matsala ta rashin 'yan sanda amma duk da haka duk da haka speto general na 'yan sanda ibrahim kotun idris yana baiwa jihar kogi fifiko wajen tura kayayyakin aiki da na'urori da kuma mutane ƙwararru waɗanda suke iya bankaɗo ko taɗiye masu shirin yin ta'addanci na tabbata wannan abin da koken da suka kawo za a tura shi gurin da ya kamata kuma zai ba da umarni a je a yi abin da gaggawa su dai kara hakuri ba abu ne da za a iya cewa kawai za a iya maganin sa gobe ko jibi ba amma ana tabbatar maka nan ba daɗewa ba za mu tattauna da kai za ka ce an kamo wannan mutane ko kuma an ɗauki matakin da ya kamata musamman matan da an ɗauko kes ɗin yanzu a dawo da shi abuja yawwa domin kwanaki manta ba akwai wani dalili da ya aka sauya shi kwamishinan 'yan sanda na jihar kogi saboda wasu waɗanda ake tuhuma suka arce daga hannun 'yan sanda to ba mamaki irin wannan fargabar ya nuna kenan yanzu mutane za su ɗauka kamar an ɗauki matakin hana arcewar masu laifi daga hannun 'yan sanda a jihar kogi ai wato kamar yadda suke tufka haka 'yan sanda su ma suke warwarewa suna da dabaru na yadda za su gudu su ma 'yan sanda suna ɗaukan sabbin dabaru na hana su gudu ko kama su idan ka lura duk lokacin da aka samu irin wannan waɗanda suka gudu to ina tabbatar maka ba a yin sa'o'i 48 sai an kama su saboda yanzu harka ake da na'ura ba kamar da ba da ake yi kawai yattike ah, eh, eh, eh, yanzu ana amfani da na'ura wajen gano inda mutum ya buya idan ya gudu kuma ana kama su da gaggawa ba tare da bata lokaci ba to an ɗau irin waɗannan matakan na sa na'urori an ɗau matakai na tsaurara tsaro a wuraren da ake tsare da mutane akwai kuma ƙarin jami'ai da aka baiwa horo na yadda za su bankaɗo waɗanda suka je suka ɓoye a wani guri ko kuma suke shirin yin wani abu wanda zai kai su ga gudu. Hmm. Wallahi Ibrahim a ƙarshe zan ce ga kofin wannan takarda don ka riƙa duba ya zama tunatarwa saboda ci gaba da ɗaukar matakai kan wannan al'amari. To na gode za mu duba wannan dama dai an riga an miƙa ta gurin da ya kamata ni kasancewarta a hannuna za ta sa in riƙa musu tuni